zamani su wayar muku da kai ba haka bane babu wanda ba a kai shi kara jama'a babu wanda in an kai shi kara kuma in kana da gaskiya shari'a ba za ta bayyana gaskiyarka ba don haka 'yan arewa da ku rinka ɗaukar doka a hannunku da sunan cewa kun yafe ko kun yi haƙuri amma daga baya ku je ku ɗauki doka a hannunku gwamma ku kai hukuma ku ce ba ku yadda ba in an je can an yi muku zalunci an yi murdiya ku sake bullowa ta can ku ce ba ku yadda ba har sai an bi muku kadinku daga ranar da aka gane 'yan arewa suna iya yin haka za ku zauna lafiya za a daina zalunta ku yi haƙurin ɗauko kyakkyawan misali tun da ƙarshen tuka-tuka tik mu da 'yan sanda ta karkare zuwa makon da ya wuce bari yi amfani da wannan damar in faɗa muku lokacin da suka yi mana abin da suka yi mana sun yi mana ne don tsogala amma sai muka ƙi kula su a bisa yadda suka tsogale mu shine sun ce mu 'yan boko haram ne a halin su da kansu sun san karya suke yi amma sai suka faɗa haka da tunanin cewa wawaye ne mu daga an faɗa an kama malaminmu mu kuma za mu je muna ƙone-ƙone muna buge-buge sai muka ce a a wa ma ku shi'ra wa ma yan kone-kone da buge-buge bai dace da mu ba domin ba abin da muka koyar ba kenan amma ga yadda za a kasafta aiki ku waɗannan ku tafi zuwa ga kotu lauyoyi ku je ku kai ƙara ku ce a tabbatar mana da laifin mutumin nan a hukunta shi in kuma ba haka ba to a sake shi abin da lauyoyi suka yi kenan don haka ana shigar da ƙara da kwana ɗaya sai ga 'yan sanda sun zo suna cewa za a je wurin sarkin musulmi za a yi sulhu za a je wurin sarkin zazzau za a yi sulhu sai na ce ai ni ban san sarkin musulmi ba ni ban san akwai sarkin zazzau ba saboda inda da sarkin musulmi inda da sarkin zazzau sanda suka kama ni me yasa ba a yi wa sarkin musulmi magana ba me yasa ba a kai ni wurin sarkin zazzau ba me yasa lokacin da aka kama ni sarkin musulmi inda ya san da ni me yasa bai magana ba me yasa sarkin zazzau bai magana ba da ya san da ni don haka magana a sa sarkin musulmi ko sarkin zazzau ba ta taso ba ni ban san da su ba su ba su san da su ba ba su san da ni ba kuma 'yan sanda ba ku san da su ba wannan na fassara yadda waƙi in yake ne domin inda ya tabbata ina da laifi zai yiwu a ce mu mu ce to aje sarkin musulmi da sarkin zazzau su yi sulhu 'yan sanda ba su yadda ashe kun ga a wurinsu ba su san da sarkin musulmi ba ba su san da sarkin zazzau ba a wannan lokaci sarkin zazzau da sarkin musulmi sun ce wa 'yan sanda a ku kawo mana kes dinnan wannan musulmi ne ba zazzagi ne ku bari za mu yi maganin matsala ba su yi ba kaga sarkin musulmi da sarkin zazzau su ma ba su san da abun ba don haka bai kamata yanzu da suka ga cewa za ta juye a kansu sai kuma a ce to shikenan a je wurin sarkin musulmi a je wurin sarkin zazzau allah ya ce wal hurumatu kisas yadda ba su mutunta sarkin musulmi ba mu ma ba za mu mutunta ba yadda ba su mutunta sarkin zazzau ba mu ma ba za mu mutunta ba wal hurumatu qisas shine theory din shine ka'ida da sun mutunta sarkin zazzau lokacin nan sai aka kama mutumin nan sai aka kai shi sarkin zazzau mai martaba eh ga wani zazzagin ka yayi laifi sarkin zazzau sai ya hukunci to kaga a lokacin sun yadda da sarki mu ma mun yadda da shi amma su ba su yadda da shi ba mu ma ba mu yadda da shi ba su ba su yadda da sarkin musulmi mu ma ba mu yadda da shi ba sannan shi sarkin zazzau da shi sarkin musulmi ai sun ji labarin kadiyar sun aika a kawo musu fada su ba su aika ba don haka su ma ba su ga alfarmar wannan malamin ba ko to shi ma malamin yanzu ba zai ga alfarmar su ba wal hurumatu qisasu ina fata kun gane to shi shikenan lokacin da suka ji abu ya turke sai suka ce to shi shikenan yanzu dai abu ya zama musu la haula wala quwwata illa billah nan da nan sai shugaban 'yan sanda na ƙasa hafiz ringil sai ya ce ya janye hannun shi a ciki sai ce ya bar mutanen jihar kaduna da wannan rikici ba ruwan shi kwamishinan 'yan sanda bala nasarawa da kai da jama'ar ka ku ne kuka jawo wannan tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka sai ce ya wanke hannun shi to amma ina wanke hannun shi da ya ce ya yi da fatar baki ne don lokacin da aka tsare ni bayan kwana biyu wurin shi aka kai ni don haka kenan ya riga ya saka kan shi tunda ni da shi yake cewa ma ka san me yasa wannan ya kama ka ya zo da kai wuri wurina kaga ashe yanzu kenan maganar ta shafe shi sai na ce a'a sai ce to wani yaro ne da suka buga bom a garin kaduna ya ce kai malamin shi ne ko gaskiya ne sai na ce a ni duk ɗalibai na ina da sunayensu da hotunansu a kan database na kwamfuta kuma gaba ɗaya na adana wannan database ɗin akan intanet kwamfutar da ke gabanka idan tana haɗa da intanet a bani minti biyar zan iya bincikowa sai a gani akwai sunan shi akwai hoton shi sannan to tun daga nan sai wani babarbare daga cikin dig sai ya ce a ah, ashe babarbare ya gano za su shiga rikici kenan na'am saboda haka bayan mun taho tun muna kan hanya wannan dan sandan sai yake nuna min ya ce kaga text da shugaban 'yan sanda yau min hafi ringi yana cewa to shi dai ya zara hannun shi daga wannan rikici sai na ce a ai hannun shi ba zai zaru ba yana ciki dumu dumu sai ce a me yasa na ce a a na ce ai a ci gaba ne to aka taho lokacin nan da aka tafi kotu shi kenan, sai aka yi abin da na fara bayyana muku a ranar 'yan sandan ƙasa in suka san cewa shari'ar da suke tuhuma ba su da gaskiya a kanta ko kuma ba su yi mata kyakkyawan shiri ba ko kuma sun yi nufin su ɓata wa wanda ake wa shari'ar lokaci ko sun yi nufin kawai a kai sha aje a gidan kurkuku sai su je su kai kotun da ba ta da alfarmar sauraren irin wannan karar domin kowace kotu ɗalibai waɗanda suke karatun lo sun san wannan magana tawa domin tun a shekarar farko ake mana ainihin introduction akan haka dukkanin kowace kotu akwai irin shari'ar da take da alfarmar da za ta saurara akwai kotun da in aka kai ba ta da alfarmar saurare to a tsarin da ake ciki na gargajiya a cikin kotunan ƙasa amma ban da jihar Legas. to in aka kai shari'ar da tafi ƙarfin kotun sai kotun ta ce to ta saurari amma ba ta da ikon ta ce komai don haka wanda ake tuhuma a je a kai shi gidan kurkuku to kaji inda zalunci yake to yarabawa a Legas sai suka yi tawaye lauyoyin sai suka ce in dai har kotun nan ba ta isa ta yi hukunci ta saurara ta yi kaza to ko ba ta da yancin da za ta ce ta tura wancan da ake tuhuma gidan kurkuku aje a aje shi to aje a aje shi a kan me sai 'yan sanda su ce wai suna bincike to kun ji abin da 'yan sanda suka yi wa kansu shikenan sai aka ce to sai a tafi da mu kurkuku sai a je aka je kurkuku to shikenan yanzu 'yan sanda sun faranta wa wanda suke wa aiki rai amma a madadin su kuma fa sun saka kansu a cikin rikici to shikenan bayan kwana biyu sai ainihin waɗannan lauyoyi sai suka yi nasara sai muka samu beli an samu beli sai zama waɗanda 'yan sanda ke wa aiki su fa ba su gamsu da wulaƙancin da aka yi wa albani ba don haka sai aka ce a sake ƙirƙiro wani sharrin a sake kala mishi yana fitowa daga kurkukun tun da an ba da beli su 'yan sanda ba sa so shi kuma wancan da 'yan sanda suke wa aiki shi kuma bukatar shi bata biya ba shi cin mutuncin bai ishe shi ba to ku 'yan sanda tun da masharranta ne ku kirkiro sharri mana sabo ku danganta mutumin nan yana fitowa daga gidan kurkuku nan ku sake tsare shi yanzu akan wani sabon laifi to da ike kidahumai ne ma'ana ba su nemi shawarar lauyoyinsu ba da masu ilimi sai suka rubuta cewa a ranar kaza ga watan kaza kuma suna tuhuma sheikh albani saboda sun kama shi dumu-dumu da makamai a gidan shi mai lamba kaza a daidai ranar kuma da suka rubuta shine kidahumancin kuma albani yana hannunsu wannan na gaya muku gaske yadda abin ya faru ne shine kidahumancin sai ya faru don haka lokacin da mai shari'a ta zo za ta ba da beli na biyu sai da ta gaya wa lauyan gwamnati sai da ta gaya mishi bakaken maganganu ta ce yanzu mutumin da a wannan ranar kuka ce eh kun kama shi a gidan shi da makamai eh a daidai wannan ranar dubi ba kun ce yana hannunku ba sai ce eh sai ta ce to how miraculously wace irin mu'ujiza ce da karama ya taso ya dawo gidan shi kuma kuka kama shi da waɗannan makamai a gidan shi jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan kun ji abin da ya faru don haka sai aka sake applying aka sake neman beli na biyu wannan kuma wani ƙarin laifin ne 'yan sanda suka ƙara yi amma dole su ƙara yi tunda su ne wa wani aiki ne amma fa mu da muka kware game da harkar aikin jarida intelligence a cikin aikin jarida wanda yana da alaka da harkar security muna cewa sun yi wauta domin mu ma 'yan jarida akan sa mu yi karya amma sai mu ba da shawara based on aikin da aka koya mana ita karya in muka yi wa wane akwai abubuwan da za ta haifar na rashin tsaro ba kwa ganin da mai mishi karya mu ɓata sunan shi mu 'yan jarida mu kira shi mana mu kira ku a kira manya a yi sulhu ku da shi mu abin da aka koya mana kenan a aikin mu 'yan jarida da haka duk dan jaridan da ya karya in ta haifar da fitina karya ne ya ce ya yi kuskure babu kuskure a cikin aikin jarida misali duk labarin da ka buga shi na karya aka buga a jarida ko karya ne ba a kuskure kar kai mamaki na ce ba a kuskure don a ka'ida sai ya wuce gaban akalla mutum hudu zuwa mutum biyar ƙwararru waɗanda suke gogaggun editors wanda in ɗaya bai faɗaka ba ɗaya zai faɗaka wannan fa ƙarya ce kun san kuma a cikin aikin mu idda ƙarya take da dameji in fa aka gano ƙarya ce ga matsalolin ga matsalolin ga matsalolin irin wannan abin jama'a muna da tarayya da 'yan sanda muna da tarayya da lauyoyi muna da tarayya da masana makamantan haka kamar likitoci da sauran waɗanda suke da alaƙa da tsaro da lafiya da yada labarai da makamantansu don haka a lokacin abin da muka tsammata daga 'yan sanda idan wani wawa ya ce musu ku kama wani don me ya yi mana barna lokacin zaɓe ya ce ka a zaɓe mu mun yi asara mun je idan mutanen duniya suna kallon mu wawaye a kofar mu ma mun faɗi zaɓe ya ja mana kaza da 'yan sandan suna da nazari sai su ce amma ranka daɗe eh kama mutumin nan a irin wannan lokacin mutumin da yake da gudunmawa iri kaza mutumin da yake da jama'a iri kaza a irin wannan lokacin akwai matsaloli sannan mu kuma a yanzu da muke fuskantar barazana to in har ya zama muna da mutane masu ba mu shawara irin wannan in kuka hada mu fada da su to shi kenan yanzu mu kun kara raunata mu ne kun ƙara gabatar da mu kun ƙara mana makiya so abin da mu da muke da ilimin jarida abin da muka tsammaci 'yan sanda kisi kenan don mu ma abin da muke kenan a harkar mu to amma kamar yadda na ce sai aka yi ta tura su sai suka yi ta yi bayan da suka yi wannan sai aka zo sai aka sake neman beli na biyu shine a wajen ba da beli na biyu din mai shari'ar ta fito take tuhumar alkalin gwamnatin tarayya wanda ke wakiltar 'yan sanda kun ce rana kaza ga watan kaza kun kama mutumin nan a gidan shi da makamai e wannan ranar ta yi daidai da ranar da gashi kuma a takarda kun ce yana wurin ku e eh. to wanne za mu ɗauka yana wurin ku ne ko ku an sake shi ko kuwa yaya sai da ta daka mishi tsawa shine kawai sai ta ce ta bada beli suka kunyata to a nan ne ina fitowa sai ga wakilai sun zo daga hafiz ringin? mutane uku ɗaya daga cikinsu a matsayin yaya ike gare ni babban mutum ne mai daraja a wurina a nan garin wal hurumatu qisas suka zo suka same ni a nan cikin famasi din nan ina zaune muka zauna suka ce sun zo yi min jaje ne to sai suka dan fara dan kewaye kewaye sai na ce a'a ai tsakani na da ku babu kewaye kewaye na farko dai dukkan ku kuna mutunta ni kuna cewa ni malamin ku ne ni kuma ina mutunta ku ina cewa dukkan ku yayye ne to a ina ga bai kamata mi wa a'a sai suka ce to gaskiyar lamari ga sako ne suke tafa da shi daga wani wannan shari'a da ka kai in aka ci gaba za ta taba mutuncin shiga shi ya kusa barin aiki sai na ce to gaskiya ne amma shari'a kuka ce na kai ba na ɗauki makami ne na ce zan je irama ba yanzu in bayyana a matsayina na bafulatanin daji wanda a gadon mu na iyaye da kakanni mu fulani in aka taɓo mu to sai mun kashe kowa kuma ba a daina yakin haka fulani muke to amma musulunci ne ya samu muka kan gado to yanzu mu tsaya a kan wannan kan gadon na musulunci mu kai shari'a a bi mana haƙƙi ko kuwa ɗauko sanda mu aika da goro hmm. fulani raba goro suke in ba fulatani ya ba da goro nan in aka je da shi sakwato shi ma wancan in ya ci sai sai huhu guda sai ci gaba da rabawa shi ma wancan ya ci shi kenan za a sa rana abinda suke abinda fulani suke kenan abinda kakanninmu ne haka ake jahiliya ce irin tasu da saboda haka to wanne kuke suka ce eh to gaskiya amma su da abin da suke gani a janye wannan shari'a saboda wannan mutum fata ake ma ya shirya ta ran ya zama cikin ɗaliban ka sai na ce a ba ta nan aka bullo ba ba ta nan aka bullo ba yanzu an bullo ne ta hanyar ina ta hanyar an yi mana mun ce ba mu yadda ba so yanzu isida mu rama to in muka rama mun gaskata musu abin da suke cewa mu 'yan boko haram ne to amma in muka tafi kotu fito dan boko haram kuma baya zuwa kotu suka ce to gaskiya ne to allah ya bada sa'a muka ce abin da muke so ku yi mana kenan don haka aka je aka yi shari'a farko ita ce ta neman fundamental human right ma'ana an ci mutunci na an tsare ni babu gaira babu sabab kuma an kasa gabatar da dalili don haka lauyoyi na suka rubuta cewa sai dai a biya ni naira miliyan ɗari to wannan abin yi wa hukumar 'yan sanda zafi kwarai da gaske suka rasa yadda za su duk inda za su bi sun bi wajen neman sulhu duk wanda kake tunanin za su iya sun yi ya zo wurina amma na ce a'a shari'a ce ku bari a yi ta in ina da gaskiya a bani gaskiya ta in bani da gaskiya shi ke ko kun fahimta jama'a saboda haka aka yi wannan shari'a dab da za a yanke shari'a sai ga wani dattijon lauya ya zo wurina daga kaduna cewa mai shari'a abokin shi ne 'yan sanda sun same shi ya zai iya wasa da hankalin shari'a ya ce ba za ta yiwu ko kun san wannan eh, shari'a ta mutumin nan karara ce so dole ne mu hukunta to amma wace irin alfarma zai masu a kira mutumin nan ai sulhu ya ce ba daga cikin aikin shi sai dai akwai wani abokin shi kuma abokin wannan mutum ne in ya lallashe shi ya iya zuwa ya lallashi mutumin nan mutumin na ya ce ya janye ko a yi sulhu to wannan fa amma ba haka ba shi ba yadda zai wannan dattijan lawa ya yi zo har gida na ya same ni muka shimfiɗa tabar ma tsakar gida muka zauna ya gaya min na ce mm, ba za a yi sulhu ba a yi shari'a in ban da gaskiya a rubuta a rubuce a bani kofi cewa ban da gaskiya ina da gaskiya a rubuta a rubuce a bani kofi to a takaice dai <clears throat> ya dan musu dan abin da za su ji daɗi shine wajen a bamu miliyan ɗari sai aka ce sai dai a bamu miliyan ɗaya shi kenan muka ce babu laifi aka ce shi kenan